Haƙƙin dukiya kada ka nemi dukiya sai ta hanyar halal kada ka fifita abin da ba shi da kyakkyawan ƙarshe gare ka wato duniya ke ka yi aiki da dukiyarka wajen ɗa'a ga ubangijinka kada ka yi rowa da dukiyarka kada ka yi rowa da dukiyarka sai ka yi hasara da nadama tare da hisabi babu ƙarfi sai ga Allah maɗaukakin sarki ina fatan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon tara dukiya ta hanyar halal sannan kuma ya ba mu ikon tafiyar da ita ta hanyar da ya dace wurin bauta masa taimakawa da basu da shi fatima bulama su yi